hali ma mukido ta kowane hali suka tabbata suka samu tamkini ko ma mukido dai wala wallo, wala kana ya hasulu lahumul matsalo nan kusan dai tsakiya tsakiya fa muka ana maganan ba imamu ba iyayen imamu imamul ga'ibu din tun da shi ba shi ba dalilinsa amma su sa ai suna ce imamai ne to imamai ai mutum bai zama imamin sai yayi mutu za a iya aka samu yin amru bil ma'ruf da shi ayu anil munkar na sosai din aka samu eh, haddi dalilinsa aka tsayar da haddi aka samu jihadin fata tsakanin musulunci da shi to ya zama imamu amma ba ya da kai a waɗannan ba wadda wata ne za ka zama imamu lasta bi imamin, wa lasta bi khalifa idan ka zama mutum daga cikin mutanen gari to waɗannan iyayen wannan imamu cikin su duka wanda zama imami ana ta suna da ayyukan guda goma sha farawa da aliyu to shi yayi amma sauran duka ba wanda imamu Saka bai cancanci sunan halifa ba ta ko'ina. Wanda halifa sai wanda aka tsayar da amur bil ma'arufi da shi, ta dalilinsa wanda aka yi haɗi ta dalilinsa wanda aka faɗa da kafa ta dalilinsa wanda aka yi kaza ta dalilinsa wanda aka samu amince ta dalilinsa kana malami a cikin masallaci a yi baka samu wani ba ba ka zama imami. Malami ba zama imami. in kuma ga zama imami ya iya fita an yi gumurzu da shi an tabbatar da gaskiya an warda da karya ba shi ne imami an samu aminci tsare dukiyar hukuma ta hannunsa an bayar da ita ya dace a kai ta ta hannunsa an iya tattara zakka ta hannunsa an yi karɓi jirgin ta hannunsa ne wannan shi ne yake zama wa imami su kuwa innan malamai ne don malamai malamai ne eh, abin nan to amma ba a yi wannan da su don haka ba su cancanci sunan halifanci ba gaba ɗaya da ke fa bi kulli hali ma mukkinu su bayan ba wala wullu ba rantsar da su ba aka ɗora su ba wala kana ya hasonu lahumul matsalobu abunda ake nema bai samu ta halon ku ba amma kana ya halu ya ya hasulul matalubu lahu ainihin min alwilayati li ajmil qudrati sun ba su samu iko ba wasulta walau ata'ahum almu'minu da mumini zai ce zai musu ta'a ya musu mubaya lam yahsul lahu bi ta'atihim almasalih ba a samu gyaruwa ba ta hanyar musu da allafi ta hasulu bi tilayin ma. don akwai bambancin malami da shugaba shugaba malami ne ya yi shugabancin an samu fa'idanta an samu kawo zaman lafiya ta dalilinsa an samu kwantar da tarzoma ta dalilinsa an samu firgita tsoro watsa duk wani tashin hankali ta dalilinsa wannan imamun sau da kanan wannan ma dai eh, wani haske ne da shugabanci shugaba ne kai to kaga dole sai ka musu abubuwa amma kawai kana shugaba ya ka cin ba abin da ya faru tare da kai haje kana yi kai ba a samu wani nau'in kayan da za a an samu ci gaba an samu fa'idantuwa an samu zaman lafiya an samu an samu ta dalilin to wani shugabanci kai هذا سبب منتج من جهاد الاداء وايصال الحقوق إذا ايصال الحقوق ده ما الى مصلحتها ثم بعضهم سنة فاشن آه، مصلحتها او بعضهم قودا با تكبر فاشي عند الكمال لله وإقامة الحدود لتين جهد دولي za a iya sayar da haddodi to mu a gaban mu ma aka soke haddodi dabani yau gaba ɗaya haddi babu shi an soke wai aka ce a ƙarin su amma amma a wurin Allah yana nan na tafiya lakacin ba a yi ne ba fa in qala qa'ilun in mai magana yi magana innal wahida min ha'ula'i ɗaya daga cikin wa'annan imamai da ake magana na hakikan wanda suka so akwai su aumin gairihin imamun ay sultani wa qudrati ya hasulu bihima maqasidul imama ana samu manufan imamanci ta dalilin su shine ana shugabanci ne saboda me ba la na saboda kwantar da tarowa kawo zaman lafiya zartar da haddi ko hana zalunci karɓar haƙƙi daga azalumi a damƙawa wanda aka zalunta haƙƙinsa to shi ne shugabanci ana kafa imamanci saboda nan. to amma idan ba samu da wasu haƙƙi aka samu ta fa'ida sau da kama mutum bai dace a ce masa shugaba bai dace da shugabanci ba ce halifa bai dace ba fata fata yanzu duban yayi bai ma kai martaban yin haka ba zaka ka na ai ka zo sultan makuza ya haso bihi ma in ya kai haka maqasidal imamati kana haza mukabaratan lil hissi in ka ta ka ta an gaskiya ne tunda ba su yi ba an san kina inda shugabanci Walauka na zalika inda wannan ya kasance zalika kazalika lam yakun hunaka mutawallin bai fahimu babu wani ne hawa shugabanci da zai gada inda an taɓa ɗayan su ya zama shugaba ba mai ja da shi saboda ana kallon su da daraja ba mai ja da su wala yastabid bil amri dunahu وهذا لا يقوله أحد وإن قال إن أكتئي إنه هو إن أئمة بمعنى أنهم هم الذين كانوا يجب أن يولوا سونا يوجب أطورا سيب أطورا سبا لشن أطورا سبا بيهنا مصطي وصوني شو قبلني وأن الناس عصوا mutane suka saba bitar ki tauliyati sahaba bi manzil ta in da ta wannan magana banza ce kaman a ce ne fulano kana yastahiqu an yuwalla imamata salati wa an yuwalla al-qada'a walakin lam yuwalla zulman wa udwan shike ne ya zama shi shugaba ma'ana eh, kaman a ce wani shi ya cancanci a ba shi limanci ɗakon zon aka wani ya cancanci a ba shi limancin masallaci kaza kuma a tsora shi alƙalin kaza sai dai ga shi ba a tsora shi ba saboda zalunci saboda ta'addanci ya zama ya zama ya zama limami ya zama alƙalin Su haka ne su ma wa'ancan ba su ko da an ce sun cancanta a yi kaza a yi kaza kaza tun da ba su yi ba ba su zama su a gabanin ba wannan kenan na gaba tafadilul kauli fi bayani ra'ayi ahli sunnati fi imamati tafsilu ba tafadilu ba bayanin maganganu magana eh, fi bayani ra'ayi ahli sunna wajen بينا رأي أهل السنة في الإمامة ومن المعلوم نادق سكين أبو بواسان النوب أن أهل السنة لا ينازعون بعض جاء في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه أهل سنة سنة sun sallama ba yi ma musu ba tukuna ta'ani ka annahu kana ba'd hali shauka Sashen masu fada aji ya wuce ji masu karfi masu shauka masu tsiri ba'd al khulafa il arba bayan halifofin nan guda huɗu. yuwallauna suna tsora shakshan. ba gairu aula bil sukan tsora wane yi shugabanci tare da cewar wane ya fi shi cancanta wannan an yi wannan bayan halifofi masu faɗa a jini yanzu aka ce wani da wuta ta ce hannunsu wancan lokacin masu makamai na gwamnati a hannu sukan tsora wanda Waninsa ya fi cancanta da mulkin a masa ɗora shi wannan ba a ja ba alu ba su ja an yi haka ana yin haka Wakata kana umar ibn abdulaziz rahimahullah ya tsaro shi a wurinsa da mutuwa ta zo masa bayan an ji masa ainihin ya zaɓi an yi walliyar qasim bin muhammad a ɗora ƙasimu ɗan Muhammad, wato ɗan abubakar kenan Muhammad, abubakar ɗan asirki. shi da kasimu ɗan Muhammad, Muhammad ɗan wajen abubakar ne. To, ƙasimu ina ɗaya daga cikin mutanen kirki waɗanda suke manya masu faɗa a jisu bakwai a Madina. Da ta ce iji mutuwa ta zo masa da ya nuna ce ce gaskiya shi ne iti dacewa a kashi shugaba. Gadabu. Lakin na hu lam yi tikzali, kashi ne bai iya sattawa wa. Da an na ala shauka don da masu ƙarfi, masu makamai, lam kono muwa su ke da kala zalika. Sai sa aka ce irin wannan yana akwai a halittun nan. Wani ƴan na hu kana kada a kadal ahada. saboda an ba da alƙawarin jiran gado ma'ahu liyazid ibn abdul da ku. yanzu umar zai ja in mutuwa ta same shi to yazidu ne zai yi waya fakana yazidu kuwa waliyul ahad to shi kuma bai so a bashi ba ya dace in dai cancanta ce to a ba da shi wa alfafi kaga ta tabbata babin ya fito fili kalu sunna bayan halifofi hudu sukan tsora mutumin da wani yansa ya fi cancanta wanda wancan da wanda ya fi cancanta sai a kawo wanda wanda bai kai shi ba a tsora shi masu makamai a hannu suka miyaka wahina ije fa'alu shaukati masu faɗa haji allazina qaddamul marjuha suka gabatar da wanda aka fi a ainihin watara taraku rajiha suka bar shi yayye aw alladhi tawalla bi quwwatihi ko wanda yi kukan kura ya hau da karbansa wa quwwati atba'ihi da karfin mabiyansa zulman wa to shi ma akan mashi tunda idan aka riga aka yi juyin mulki juya juyin mulkin annabi sun zubar da jini sun hau to su ma kafin kafin su kawo kafin su kawo sai an zubar da jinin su ba san adadin mai da za su mutu daga abas to so aka ga masu juyin mulki an musu magana ba har duk da dai ba shari'a musulunci suke yi ba sukan ce da karfi muka karwa ai sai ku zo ku karwa. yaushe za ka dawo da gwamnati a farar hula ya ce da ƙarfi muka karɓa su farar hula su zo su karɓa da ƙarfi suna faɗin hankali na hira da su na san wani na ma ya ji wannan amma ka dayi saka ce a wasu inda aka juyin mulki aka zubar da shi da aka juyin mulki to a sai za a sake wani juyin mulki wata kafa ba fa gaya a ce ba su cancanta ba ga waɗanda suka fi su cancanta to maimakon a nemo wa'ancan sun zubar da ginin fa saboda tsare gidan al'umma ra'ayi a yi ba ya kono da ismu hadhihi wilaya ala man waje ba wani ya kono sai ya zanto ya kasance ismu hadhihi wilaya zunubin wannan shugabancin din ala man taraka ba akan wanda bar wajibin ma'a ƙudurafihi ana fi'ilihi su wa'annan da za su iya sa wanda yake nan da ba su fashi ba zunubi ya kuma kansu au a ana ala zulmi wa amma man lam zalim wala ana zaliman wanda bai yi zalunci ba bai taimaki a zalunci ba nama a ana alal birri wa ya taimaki a'a ne ya taimaki takawa ne فليس عليه في هذا شيء ومعلوم هو بشيء قديم يعني شرفه